أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من godiya su fara tabbata ga Allah mai kowa mai komai da dace da sallamawa ga biyan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da sunai waɗanda suke zuwa tashin kiyama muna ya Allah ko ya sarki ba da muhimmanci ba ga abin da babu wani amfani da yi masa a duniya ko a lafiya musamman ma muhimmanci da lafiya ko da wannan fara karatu a bakara ta takwas inda ya yake cewa mata'un duniya zaɓi mata'un duniya zaɓi wa jin daɗin rayuwar duniya duk wani jin daɗi da za ka yi a duniya a ranar da zai rayu ko jin بيان الف الف ان في فصل اربعين يوم ثم يكون على مثل ذلك ثم يرسل اليه فيتصرف في الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله sa wani wani matakai na halittar ɗan adam da a matsayin da aka zo a busa masa rai me da shi bayan kashe shi ajali ne ba shi kuma ajali kwana nawa ne a duniya kafin malama ta ce duk wanda ke daga ambatan arziki aka ambaci ajali suka ce in kai da ajali a rayuwar da muke yana wuya ka samu wanda shekarun ne yana jin kai shekarun na yake wahalar tara a to yawa za ka mutum kafin ya tara wani arziki a ce wani ne arziki ya kai shekara kuma yana wuya mai mai ta arba'in mana arzikin ka yana zuwa maka ne gab da tafiyar ka yasa ana kiran arziki a kira arziki ana kira fi arziki ba ka rayuwar jin daɗin ba mai yawa

وإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها yace mutum ba shi da wata gida da zai zauna a ciki bayan ya sai wannan gidan da ya gina kafin ya gidan da za ka zauna bayan ka mutu kai kake gina shi lokacin da kake rayu sai ce in ka gina wannan gidan da alkhairi to ma dalla da wannan in kuma ka gina wannan gidan da sharri lallai kai hasara Allah ka kiyaye mu hasara muna cikin wannan babi da maliki ya kawo hadisai da suna mana rayuwar duniya duban jin daɗin duniya mai fushi maliki wa hadisi na biyu da yake shawarawa muslimun an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa arda imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ya rubuta a cikin sahih sa daga sahabi abu huraira allah madaukakin sarki ya kare ya a gare yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yake lalle manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu al-abd mali mali za ka bawa bawan allah yana cewa duk in ya rasa wani abu ya ta kuka ya ta yi dukiya ta dukiya sai maza Allah sallallahu alaihi ce inna ma lahu min malihi salam ce dan adam yan abin da yake da shi na dukiya sune abubuwa guda duk abin da bai shiga abubuwa guda uku na farko ba na shi ba ce na farko ma akala fa afna abin da ya ci ya ƙare ya yi digest ya zama bayan gida ko kore ko ya zama zufa ko ya bi jini ya ce na farko ce duk abin da yake dukiyanka duk abin da kake ganin ka tara ba naka bane sai ɗayan uku na farko shi ne abin da yanzu naka ne aw labisa fa abla ko ya sanya a matsayin tufafi kuma a kwana a tashi ya tsofi wannan nashi kashi ya amfani da shi aw a'qa fa aqna ko kuma ya bayar ya kyauta da shi fa aqna sai ya kiyaye sai aka kiyaye masa sai ladan ya zama yana ici zalla ce waɗannan abubuwa guda uku su ne dukiya wanda ka ci wanda ka sa wanda ka ba wani yace wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas duk wani wanda ya zama bashi a cikin guda ukun nan to kai da kake cewa dukiyarka ne zaka tafi ka bar shi ma mutane zaka tafi ka bar shi ma wasu ne su amfana shi yake nuna cewa ba naka bace a gani saka yanzu kana faduwa ka mutu shike magana ya gari hatta wanda ka san in bai soke ba har yanzu yanzu ya zama ba mai ba na naka ya zama ba na ka sai ga kuma ana ana rigima wane ce shi kaza yake so wane ce ai na riga wane ce ina son kaza amma aka dauka aka bashi ko bayan da ka iya baka ma san ana yi baka ma san ana yi in kuma baka waɗanda za su yi rigiman in baka musu tarbiyyar arziki ba kuma a samu matsala Turaka, ka gane cewa dukiyanka su ne abubuwa guda uku ko wanda ka ce, ko wanda ka sa ko wanda ka bayar wanda kuma yi maka amfani gaba ɗaya a cikin hukunan shi ne wanda ka bayar regardless of wa ka bayar ka ba iyalanka ne da niyan sadaka ka ciyar da su ka tufatar da su ka biha wa ne. ka extending zuwa ga ɗan uwanka iyayenka ka biha wa ne. ka extending zuwa ga makotanka ta extending zuwa ga haka haka haka shi yafi kowanne yafi kowanne amfani ba ladan ko titi za a baka dan ka dan kare ba ba ladan ko titi za a baka dan ka gina gida hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kowanne gini ana ba mutum lada amma banda gina gida ba ladan ko titi za a baka dan ka gina gida ladan ko titi za a baka bare kai to bari na yafi na kowa girma a garin mu so da lada na yafi na kowa ba lada ko sisi ko naira da da za a baka dan kayi amma wanda ka bayar to shine za a baka lada kuma ladan yana nan yana jiran ka babu gara babu zago da zai cinye wannan lada malai ke ce rawa muslimun an abdullahi bin shikhir radiyallahu anhu imam muslim bin hajjaj rahimahullah ya rawaito daga sahabi da kira abdullahi Allah ya kare da a gare shi kale ce taitun Nabiya sallallahu alaihi wa sallam yace na zo wajen annabi tsira da amincin Allah su saka a gare shi wa huwa yaqrahu alhaakum takabur yace na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sai na tarar da shi a daidai wannan halin yana karanta suratul takabur Allah na cewa alhaakum takabur burace burace na duniya ya shagaltar da ku ya wufantar da ku, ya tafiyar da hankulan hatta zuktumul maqabir ba za ku faɗaka ba za ku farka ba har sai kun ziyarci a gurgura yace mazalla ya tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wannan ayar da ke jan kunnen dan adam cewa kar ya bari buri na tara yau da tara gobe da tara jiya ya shagaltar da shi ya sa bai an kara ba sai da ya ziyarci kabari ko sai ya zo mutuwa tukun ya ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tara tukun ya zai na ce ya ubangiji a da ni zan gyara ko ko ya ce asaddaqa wa akun min as-salihin ya Allah a da ni zan yi sadaka zan zo mutumin kirki a da ni bayan Allah ya riga ya alƙawarin lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajalu babu wata rai da Allah madaukakin sarki zai jinkirta mata in lokacin yabi wannan sahabi Allah bin Shiqiq yace ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan sura al-hakum zakar qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu ibn adam yace dan adam yana cewa mali mali dukiya ta dukiya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa allaka ya ibn adam min malik shin ya kai ɗan adam kana da mallakan wani abu daga cikin dukiyar da ka tara ne illa ma akalta fa abnai face abinda ka ci kuma ka ƙara aula bista fa ablai ko ka sanya a jikinka ka zobar da shi au tasaddaqta fa ambayt ko kuma ka ba da sadakansa fa ambayta ay fa abqaita thawaba sanadiyyar ka ba da sadakan shi ka wanzar ka da ladan ba da wannan sadakan zalla sallallahu alaihi ai wannan hukun su ne kawai dukiya su ne kawai dukiya aka ce ka zama very careful wanne za ka bibi wanda ka ka ƙara wanda ka sa kasofi wanda ka bayar yace fa an baita, ai abakaita sawabu sai ka wanzar da ladansa shi kuma ladan ba zai kare ba ba zai tsofe ba yana nan daidai ma ila ladan ya ringa haɓaka gwargwadon irin bayar wanda kai sai ka kalla a cikin hukun wanne za ka fifita a cikin duniyoyin nan amma wanda yake sabanin abubuwa guda uku nan ai fa an fa anta zalimun wa tarikuhu lin ai kai zaka tafi ne ka bar wannan ma mutane wasu ne kuma za su amfana shi kana mutuwa wanne kuma zai fara je mali mali a gani Allah ya sa mu gani wato in kana kana harka rabon gado za ka rinka jin tsoron abubuwa da yawa rinka jin tsoron abubuwa da yawa kaga mutum yana mutuwa yana mutuwa wallahi azim in ya mutu da safe ne rana ba ta fadi ba zaga wani daga cikin magada ya zo yana ya fara samun ta kila kai ne za a kira ka raba gadon dan Allah ina son ka ya shi wallahi azim rana ba ta fadi ba za a fara kiran ka ana muku har ranan raban Gado wani iyayensu mata za su kira ka da Allah ka ga ɗaki na bani da yara da yawa haka in kaza ya shiga za mu ta amfana za mu ta amfana wallahi kai da ka tara dukiyar ba kai 24 hours da mutuwa ba an fara raba dukiyar an fara bin malaman da ake tsano isila su ne za su zo su raba za su an fara bin su isa in ka fahimci wannan sai ka makanka dane sai ka yi makanka dane Allah ya sa mu gani. Bale ta ce cewa rawa muslimun عن جابر بن عبد الله الإمام مسلم يا رويت أتكين سيد الجابر ذا لك الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري ألا يقاري جاء قريش yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam marra bisu yace lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya zo wucewa da kasuwa dakhilan min ba'd al-aliya ya shigo gari da wurin da suke kira al'aliya al'aliya ko al'awali shine garin madina ta bangaren da duwatsu suka fi yawa su a kiran su da al'aliya a garin madina manzo Allah sallallahu ya shigo gari ta wannan bangaren wan nasu kana fata mutane kuma suna kewaye suna tafiya a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kuma suna bin shi annabi yana kan zuwa ta wajen wannan kasuwan famarra bi jadiyin asad sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo sai ga wani yar karaman yar karaman akuya akuya karama wacce bata ba ma yayi ta ba asad irin waɗanda ba su da kunnin ko kaga kunnin su ɗan karame din mayyit kuma mushi a ƙasa Allah ya ga wani irin wannan akuya kuma mushi a ƙasa a daka su Allah sallallahu alaihi yana zuwa fatana walahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama wannan abu fa afada bi udnihi sai kama dan karamin kunnin abu sun maqala sai ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi jama'a yace a cikin ku wane ne zai yadda sai wannan mushen karaman akuya kuma a sakka wanda nake da karaman kunni irin wannan da dirhami ɗaya a ce kawai ya kawo dirhami ɗaya a siyar mishi Wannan su al'adar laraba irin wannan akwai ko kyauta aka ba su ko da ranta kyauta ba sa su so da suna ganin akwai kaskanci mutum ya mallaki irin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su wane ne zai ba da dirhami ɗaya katal a bashi wannan akwai fa qalu sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasna'u bihi suka ce ayar sun layo ko ma kyauta ne aka ba mu ba za mu ba masu to me ma za mu yi da in an ba mu me za mu yi da shi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce atuhibbuna annahu lakum to kuna fatan a ce wani ne daga cikin ku ya mallake shi qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi suka ce Allah ai koda yana rayama ai akwai aibi tattare da wannan li annahu asakkun so da bai da kunni akwai ce mara kunni mai karamin kunni ai ko yana raye aibi ne a ce mutum yana da irin wannan akwai bare shi. fa kaifa wa huwa mayyit to balle kuma me za mu yi da shi bayan yana mushi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi tunaran sai muku da Allah la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum yace na rantse muku da Allah kaskancin da duniya take da shi a wajen Allah ya fi kaskancin da wannan mushen dabban yake da shi a in Allah ya ɗauki duniya da wata kima to kun ɗauki wannan mushen akuyan da wata kima amma yadda kuke ganin wannan mushen akuyan ke da kaskanci mara amfani a gurin yake to wallahi kaskancin da duniya take da shi a wajen Allah ya fi yadda kuke kallon wannan gari duniyan ke sa a yi a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ad-dunya mal'un mal'un ma fiha illa zikrullah wa ma wala ce duniyan gaba daya ɗebabbiyan albarka ce duk abin da yake ciki ɗebabbiyan albarka ne abinda kawai Allah bai ɗebe mishi albarka ba a duniya shine ambatan Allah da abin da ya kama da ambatan Allah to duk abin da kake a duniya in ba ibada ba ce in ba bautan Allah ba ce to ka sani abin da kake nan mai ɗebibban albarka to in dai haka matsayin duniyan take a wajen Allah kuma Allah ya faɗa mana normal hayatud duniya illa mata'ul ghurur ko duniyan ba komai bace duk wani abu da kake tunanin jin daɗi ne to ruhi ne kawai ruhi ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa da duniya tana da kima da daraja a wajen Allah kaman yadda kaman daidai da darajar kukkukin sauro yake da kafiri bai sha ruwa ba ko da kukkuki so wanda yake kafiri yana ma samun walwala da jin daɗi a duniya ne sanadiyar duniyan ita kanta fata da kima a wajen Allah kaga wannan yake nuna cewa ashe zaman ka lafiya ka yi kima mai kima ka zo mai daraja a wajen Allah shi ne wajen Allah amma kar ka bari wannan rayuwar mara kima ta shagaltar da kai zuwa ga samun ta hana ka samun rayuwa mai kima mai daraja a ran tashin duniya in kai haka to lallai lallai kai hasarar duniya kai hasarar lafiya Allah kake yi bale sake cewa rawa muslimun an mustawrid radiyallahu anhu ce imam muslim bin al-hajjaj ya rawaito daga sahabi da ake al-mustawrid Allah ya kare da a gare shi akha bani fihrin dan kabilan banu fihr qala ke cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wallahi mad fil illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadi yace wallahi na rantse muku da Allah in ji annabi Muhammad yace in zaka kwatanta duniya duk abin da zaka samu a duniya in za a kwatanta maka da rabon alahira ga wanda ya Allah to bai wuce kwatankwacin mutum ya sanya wannan ya tsattasa ba wa ashara bis sababa sai nuna wannan yatsan nasa manuniya yace abin da za kwatanta duniya da lahira bai wuce gwargwadon ka sanya wannan yatsan naka manuniya fil yammi a cikin teku ba bal yanzur bima yarja ka sofa yatsan ka a teku in ka sofa je ka tire je ka duba yatsan naka me diba daga ruwan teku eh? zai rage wani abu zalla ce to kwatankwacin duk abin da kake gani a duniya da hasaran da za ka yi a lahira in ka bi musulmi kamar wanda ya bi ruwan da yatsan shi ya sano daga teku ne ya bar teku ana ga ruwa a teku yana ai ga wani ya soma yatsan shi bari je in latsa na yatsan shine kwatankwacin wanda ya juya ma lahira baya koma yana bin ya koma yana bin ya sa magabata Allah madaukakin sarki ya yi ce ma inda ba ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba duk abin da ke gurin ku zai kare amma abin da ke gurin Allah madaukakin sarki batin wanda ne wanda ne shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka yadda suka bayar da su gaba da suka bi Allah in ka ji irin dukiyar da suka tara kafin su yi hijira fare su su kwata dukiyar a garin maka lissafin da ake kwanan nan dukiyar da abubakar radiyallahu ta'ala an yake da shi kafin ya hijira ya bar maka har yau har yau duk afirka ba mai wannan dukiya falo na dukiyar da abubakar ya tara kafin ya hijira mushirkan maka su kwace ya yadda ya bar dukiyar ya bi allah wallahi har yau duk afirka ba mai wannan har yau babu babu amma sun haƙura da shi so da sun inda suka tsaya don dukiyar to kuma za su rasa imani ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina ba suka hakura suka hakura kuma Allah bai biya su ba Allah bai biya su ba zai taɓa yiwuwa ka je an kira Abubakar a ce Abubakar ana nufin sai na Abubakar sahabi ne ko baka ce ko mu ka ce ka an kira wani babban mutum sai dai kai har ne ne mai bin addinin shi'a amma kai ba arnan dan shi'a bane wallahi sai ka ji ko shi din sai dai faɗa a baki amma zuciyar shi ya san Abubakar ya ji uban shi an gane Allah ya sa mu wannan haka su haka suka yadda da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kwatan kwatan duniya malai sake cewa rawal bukhari an abi ta radiyallahu anhu shi imam bukhari ya rawaito daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sa kare a gare shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ta isa abdu dinar yace ya tabe ya halaka bawan dinari wa abdu dirham bawan dirhami ya tabe ya lalace ya halaka bawan kuɗi shi kawai kuɗi mutuncin ka shine kuɗin ka yayin wannan tunanin manzon Allah ce ya halaka ya tabe ya lalace wa abdul khamisa da bawon tufafi shi bawon tufafi gani ko me zai yi bi a kan biya zai cin bashi a ta rikici da shi ko ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba wani ma ba zai iya ce da iyalan shi ba Dole da yana tunanin siyasa tufafi iri kaza a gane ku zalla ce ya taɓe ya halaka in ya rabiya wane ne bawan wannan abubuwan mazalla ce shine wanda in kaga ya yarda ya bi Allah to an bashi zai samu wani abu to zai tsaya bi Allah wa in lam yu'ta sakhir in kuma ba a bashi ba in dai ba zai samu wani abu ba to Allah ma yayi harkan shi ma yana shi ba ruwan shi da Allah in dai ba za a samu wani abu ka ga shi kan jiki kan karfi a harkar addini ba ko abin da za a samu Allah ce to wannan bai wannan an ya tabe ya lalace ya halaka Allah sai masa mungunan addu'a yace ta'isa wan takasa ya tabe ya halaka Allah kuma ya rikita masa al'amarin wa iza shika falan tafasha ya Allah kai ko kaya ne ta soke shi Allah ka hana shi damar cire wannan kaya zallai maka wannan mummunan ba na duk bala'in da ya shiga Allah ka bar cikin wannan bala'in kar ka bashi mafita tunda shi baya yin addini dan Allah sai dan duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya addu'a alkhairi ga wani yace ba li abdin ma dalla aljanna ya tabbata ga duk wani bawan da ya zama akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah yana rike da linzamin dokinsa fi sabilillah wajen ɗaukar kalmar Allah ko da yaushe a shirye ki in an ce ga wani aiki ya taso na taimaka ma addini to shi ba be ba da excuse kuma wannan mutum za ka shi ash'asa ra'suhu kansa yayi kuji-kuji mubarratin ta yi ƙura barratil qadama duk ya digansa sun yi kura in kana bil hirasati kana bil hirasa duk inda aka sa shi an ce ya tsaya a can gaban sahu ne za a je yaki ba zai ce a rugawa na a sa shi ba kana bil hirasa ko zai tafi ne ko so shi ya yi da rayuwar shi ta Allah ce kuma zai rayuwar da yadda Allah yake so wa in kana bis saqati kana bis saqa in an ce ya tsaya a baya ne su zama su ne masu ba da koba ba sojoji a filin yaki bai ne kawai can zai yi amma kuma in ka ga yanayin shi in ista'zana lam yustalla inda zai zo wani guri ya nemi izinin ya shiga za ce kai nan ba gurin zuwan ku wa in shafa'a lam yushaffa inda zai ma wani iso zuwa ga wani abu dan wani na nemo wani ba ce to a kama kafa da shi to ko an kama kafa ba za a samu so da mutane su wuri na shi amma kuma shi ya da shi na Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan mutane su kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da aljanna kaga wancan da shi baya yi sai zai samu wani abu annabi ya masa mummunan addu'a ya nuna ya halaka wannan da shi bai da shi amma kuma zai tsaya tsayin daka wajen taimakon addini shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mishi da aljanna kaga sai ka zabi wanne zaka shi za ka shiga cikin waɗanda kai ba ka aikin addini ne sai in za a samu wani abu ka ji addu'an da annabi ma Da isa wan wantakasa wa idza shika falantakasa duk wata musiba in ta same ka manzo Allah ya roki Allah kan Allah ya baka mafita ya farka a wannan bala'i da wannan musiba a kai ko wane ne kai ko manufanka shine Allah manufanka shine ka samu lada a wajen Allah ka taimaki addinin Allah kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'an cewa Allah ya baka aljanna don sai ka zaba a gane Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine abin da yadda ya kamata musulmi ya zama sai zama cikakken mai zuru zuwa ga Allah madaukakin sarki sai kuma ya samu ladan da Allah alƙawari zai ba masu su insha Allah ta'ala anan za mu tsaya abin da muka fara daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah mu ke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah kiyaye mu daga gare shi Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya Allah madaukakin sarki muke roƙo muna da wasu da sunayen shi kyawawa da sa madaukaka ya Allah duk waɗanda ba su da lafiya cikin musulmai Allah madaukakin sarki ba su lafiya waɗanda suke cikin kunci na rayuwa Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita Allah madaukakin sarki waɗanda suka rasu muna roƙon Allah ya ji gansu ya gafarta Allah ya haddasa makwacin Allah ya fada da makwacin Allah madaukakin sarki ya ba gida da yafi gidan da suka bari Allah ya azurta su da abokan zama da suka abokan zama da suka bari abin da suka yi mai kyau Allah sarki ya saka musu da abin da ya fi kyau abin da suka yi mara kyau Allah madaukakin sarki ya fi musu ya gafarta musu kuma in ta mu ta zo Allah mu cika amana musu imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت